Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan yi maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai duba katafaren bom ɗin da ƙasar Amurka ta jefa a kasar Afghanistan ne kafin mu dawo a tarayyar Najeriya. irin nasarorin da hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa efcc ta samu na ɗora hannu akan wasu makudan kuɗaɗe na fita hankali a birnin Legas. sai kuma a jamhuriyar nijar inda kamfanin areba ke ci gaba da karkarar dukiyar ƙasar ba tare da al'umma ko gwamnatin ƙasar ta amfana kamar yadda dokoki da yarjejeniya suka tanada ba Da farko za mu fara ne da ƙasar Amurka, inda a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a karo na farko Amurka ta jefa wani ƙaton bam a kan sansanin mayakan ƙungiyar ISIL a ƙasar Afghanistan. An dai ce bam ɗin samfarin GBU 43B shine bam mafi girma da aka taɓa amfani da shi a wajen kai hari a duniya wanda ba na nukiliya ba. Dr. Aminu Umar na Jami'ar Jihar Kaduna a tarayyar Najeriya ya mana tsokaci kan harin da ya ce ya kauce hanya kuma zai iya jawo wa duniya rudani. bai dace haka ba domin irin wayannan makamai suna da illa sosai ba kawai ga kasan da aka jefa ba kasan da ke da suke makwabtaka da su sannan kuma da duk wani bil'adama ma da yake dogon ƙasa domin suna kuce da sinadari wanda masana suka ce bisa ga lokaci yana iya yaduwa ya iya shafan lafiyar duniya gaba daya sannan kuma akwai matakan yaki kala-kala da kuma amfani da sunkuru da kuma amfani da bayanan sirri wajen kawo karshen irin wannan matsalolin ba wata dalili da ƙasa za ta ɗauki irin wannan bom ɗin a zamanin da ake ciki tana jefawa da zai iya kawo illa ga ainihin muhalli da lafiyar duniya gaba ɗaya musamman ma akwai hanya mafita da aka sani da za a iya samun saukin wannan abu kana ganin wannan zai iya jawo mai da martani daga fuskar da ya shafi majalisar ɗinkin duniya ganin ana nan ga koreya ta arewa tana ta ƙoƙarin gwajin makamai nukiliya a yayin da amerika ma da sauran ƙawayenta musamman suke ƙoƙarin su tura sojoji domin su ma su yi firjin musa a kai ga ɓangaren siriya ga abin nan irin wannan wani irin fa'ida ko wani irin tasiri zai yi wajen samar da zaman lafiya ko kuma ɗaiɗaita zaman lafiyar a duniya wato babban abin da ma zai yi shine zai inganta kasashen duniya wanda ake kwaban su kada su samu makamin tarar dangi ko kuma makamai da za su iya kawo illa ga al'umma so ma tunani cewa yayin bai wuce ba ai ana ce kada kasashe su kawo basiran nukiliya ko kuma gina nukiliya domin kare kansu an ga abin da yake faruwa a kasan iran yadda aka bi iran domin ta sassauta kada ta gina wannan abin nan din makamashin nukiliya to in ana amfani da irin wannan bumabumai wayansu kasashen din bisa ga abin da ke faruwa a bangaren duniya da kuma da amurka ta yi suna iya tunani cewa to ashe lokaci bai wuce ba eh, yana iya tasowa da za a iya zuwa a yi amfani da wannan makamai kuɗin da ya kamata za a amfani da shi wajen ci samun ci gaban wasu kasashe ko kuma samun ci gaban duniya gaba ɗaya sai ga an da wannan kuɗi wajen gina makamin taro dangi kamar irin wannan bom da aka jefa sai ya sake kara talauci ya kara ƙara da duniya suke ciki ya kuma sake ingiza mutane cewa tun da kana da karfin yin wannan bom kai ma kana iya zuwa ka yi takalan neman sokana domin an taba ka kana iya jefawa kamar yadda wannan shugaban North Korea yake faman nuna wa duniya a yanzu. Ma'ana dai kana ganin cewa maimakon abin ya ɗan sanyi Amerika kamar ta zaburar da wasu ƙasashe ne duk da cewa ita ke tsawatarwa. Babu shakka ta zaburar ne sosai sannan kuma ta sake kawo wata sabuwar babi na abin da ake faman mantawa da shi ko kuma abin da ake kwaban wayansu ƙasashen duniya a kai. musamman da yanzu ki yaƙi ma ya zama na basira da tunani da kuma amfani da na'urar kwakwalwa na zamani kana iya ɗaukar hoto a sama kana iya zuwa kusa da mutum kana iya amfani da wayansu abubuwan sirri ko kuma amfani da dukiya wajen samun mutumin da zai dinga kawo maka bayanan sirri ka samu ka ci karfin abin da kake nema babu wata hujja na zuwa a jefa makami kamar yadda aka jefa ko kuma yadda muka gani da ya jefa akan mutane aka jefa ah, makamin guba ya share kusan gari guda kaga wannan ya nuna duniya ta kama hanyar sabuwar fitina wanda an so mantawa da ita kenan. To eh, duk da cewa makamin ba na nukiliya bane kamar yadda Amerika ta faɗa amma yana ɗaya daga cikin ko kuma shine jagaban bama bamai shin kasashen da aka yi amfani da shi duk da cewa ba akan gwamnatocinsu ba ne za su iya lamunta ci gaba da amfani da wannan eh, makami musamman kasar Afghanistan da aka soma da ita? kwarai da gaske ai shi abin da ake kira zaman lafiyar duniya shine in ka ga gemun dan uwanka aka ce ya kama da wuta kai ma sai ka shafa na karuwa. domin ta faru a afghanistan bai hana ta faru a wayansu bangaren duniyan ba ba wai ana daura ta'addanci gindi ba ne amma ana fama a kwabi duniya domin ba san irin shugaban da za a iya samu wani kasa da ko rashin haƙurinsa ko rashin basiran shi ko kuma kin wani jinsi ko kuma kin wani kabila ko kuma kin wani addini zai iya sa ya je amfani da wayannan makaman ya samu ya kawo illa ga zaman lafiyar duniya ba sannan kuma duk inda ka taba a duniya yanzu ko da mutane ne na taron mutane goma ishirin talatin hamsin zuwa ɗari akwai wanda yana wani bangaren duniyan da kake taba shi domin wannan iyaka da ake faɗa ana faɗan iyaka ne a fili amma za ka ga wata al'umman din ta fi ƙarfin maganar iyakan ƙasan ta wuce fiye da yadda ake zamani kamar yadda ita a isil din ake maganar ta har ana ganin bangaren ta afirka ana ganin bangaren ta a wayansu kasashen duniya saboda haka sai an yi amfani da basira da dabara wajen kawar da irin wannan abubuwan din ba wai nuna karfi hayin gadan ba sannan kuma tun da aka yi magana little boy da fat man a hiroshima da nagasaki aka jefa aka ga irin illan abin da ya jawo ya kamata a ce an so mu durkusar da wayansu kasashen din kada a ci gaba da irin wannan abin da ake kira a turanci amuris domin wani ya gani yanzu shi ma zai kokari ya gina. To madalla. yanzu kuma sai a tarayyar najeriya inda yanzu haka hukumar da ke yaƙi da masu satar dukiyar ƙasar efcc ta sake yin wani namijin ƙoƙari inda ta kama makudan kuɗaɗen dalar amurka da aka kiyasta cewa sun kai miliyan 38 da kuma fam na ingila dubu bakwai sai kuma kuɗaɗen najeriya miliyan 23 an dai gano waɗannan kuɗaɗe ne dankare a wasu randunan karfe a wani gida da ke unguwar ikoyi da ke birnin lagos kudu maso yammacin tarayyar najeriya To domin sanin yadda masharahanta ke kallon wannan namijin ƙoƙari na hukumar EFCC da ba a saba ganin irinsa daga gare ta a baya ba, da kuma yadda za a ƙara inganta tsarin tafiyar da ayyukanta. Profesa Mustapha Osoji, masani dokoki a tarayyar ta Najeriya ya man tsokaci a tattaunawar ta haɗa mu da shi. Kasan shi duk ƙoƙarin kowace hukuma, Najeriya tana da dokoki ina ganin tun alif dari tara da kusan hamsin wanda ya shafi makare wato za ka ji mutane suna faɗin cewa ko karen na da lasisi ko bai da lasisi dama gwamnati ce duk gwamnatin da ta zo ya danganta ga irin gwamnatin da take kai wannan gwamnati in ka duba tun daga lokacin yakin neman zaben da ta yi magana a kan cin hanci da rashawa kuma da ta shigo ba shakka an ɗauki sabon salo sai dai ka san duk inda kake da kyau kana so ka ƙara da wanka wankan nan da za ka ƙara ko yaushe kana neman ko doka ko salo ko sigar da ka ɗauka ka zamanto ka toshe wasu kafofi da dama wannan ina ganin cewa a ta shi tsari da aka fito da shi na wannan kwarmato wato whistleblower nan yana neman ya zamanto a zamar da shi doka wanda zai kare shi kansa wanda ya kwarmatan nan in ka duba ba daɗe ba akwai ma'aikatar hudda da kasashen waje an samu wani natiya thomas wannan ya kwarmato wannan an hukunta shi a wannan ma'aikatar saboda ba mu da doka mai kare mai kwarmato din shi kansa domin in ta zamanto an rantaba mata hannu kaga za a kare shi za a san kasan wani sashi ne wannan kwarmato ba zai zamanto wajen aikin shi za su zamanto sun caje shi ko ko sun mishi tuhuma da cewa ya bayyana bayanan sirri na wajen aiki ba sannan dokan nan da take kare shi shaida domin tana da muna da matsala wajen gabatar da shaidu shaidan in ya je ba da shaida kaga ba mu san abin da zai kasance da shi ba bayan ya ba da shaidan nan bayan ya an gama wannan shari'a to ita ma doka mai kare shaida ya kamata a kawo ta domin wasu shaidun hmm. za ka iya kawo su tare daga an ga fuskar su ba kuma za a iya yin wannan shari'a ba tare da jama'a ba wannan muna samun wannan matsalar ita ma kanta ya zama to doka ne kare shaidu ita ma an rantaba mata hannu ko an kai ta mana To, Profesa, shin Najeriya ba ta da wata doka da ke kare masu kwarmata fallasa barayin kasar ne har yanzu ko kuwa dai? A shekara ta biyar akwai wannan doka ta kare masu kwarmato wace majalisa ta bakwai ta gabatar kusan ko kuma dokan ma da ke kare shi shaida to ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ya kamata ta karkaba wannan dokar ta sake duba wanda zai daidai da wannan lokaci da kuma irin ka ya zamanto ta ka sake kai shi majalisa dan ya zamanto an samu doka mai kara wannan mai kwamaton sannan a ra'ayina ko ko ina ganin in da ita wannan dokar zai zamanto duk wanda zai yi kwarmato ba zai yi kwarmatan nan zuwa hukumar efcc ba ne ko a aje wannan yanki na kwarmatan nan a ofishin shi babban lauyan gwamnati ko kuma ofishin mai ba shugaban kasa shawara ta fuskar tsaro saboda kare mutumin da ke yin wannan kwarmakan iyakaci a aika ma ita hukuma da ke bincike cewa ta je waje kaza akwai labari kaza ta je ta kai su ba ne kuma a zamanin nan ya kamata cewa duk sumaman da za a kai ko da yake naga ita hukumar EFCC a sumaman da ta kai a Lagos an sa bidiyo amma na ga akwai yanke-yanke a cikin wannan bidiyon ya kamata a cikin kayan su masu aikin wannan bidiyo yake kuma akwai mai duba wannan duk tafiya da ake yi daga wani waje wato bidiyon za a iya ganin shi wani a iya ganin abin da ake yi daga wani waje ba tare da yankewa ba saboda ya zamanto duk abin da aka je su mame babu zargin cewa wani zai yi bi wani abu daga ciki ya ɓoye sannan kuma duk kuɗin da ya zamanto an kwace shi lambar kuɗin nan ya zamanto an ɗauke shi a je a yi wani banki guda ko ko wajen tattara bayanai ya zamanto an ajiye wannan kuɗi an san da su ko da an sace su daga wajen da aka aje su za a iya gano inda suka je saboda lambobin kuɗin nan suna nan a ajiye sannan ya zamanto duk bayanai da ake ɗauka na kuɗaɗe da aka kwace wannan kotu ba ta mallaka ma Najeriya ba wato ba ta mallaka ma ita gwamnati ba ya zamanto bayanan nan 'yan ƙasa ma suna samu domin akwai ruɗu wani lokaci wannan mutumin da bai gane ba yi cewa an kwato kuɗi zai zata kuɗin nan ana karɓo su sun riga sun zama na gwamnatin tarayya ba sai an je kotu to kaga wannan kamata a dinga yin bayani 'yan ƙasa suna ganewa yau daga ƙarshe eh, duk da cewa babu shakka ita hukumar e fcc tana samun nasarorin fitar da waɗannan kuɗaɗe amma a kotu takan rasa hujjoji domin eh, wanda zai kai a sallami waɗanda ya zamanto ta gabatar shin gashi kuma tana ja in ja da majalisa shi ya kake ganin wannan yunkuri zai tasiri a cikin wannan hali da ake ciki ina ganin banda wannan kafata kuma mun sha sharhi akan cewa babban abin da a misali ta wajen majalisa ja'in ja da majalisa ni ina ganin ba wani abu bane abu ne na demokradiyya mun gani a wasu kasashe da dama wannan fassara ce ake nema a kan wasu dokoki na Najeriya wato dokar da ta ce cewa shugaban ƙasa zai naɗa shugaban wannan hukuma tare da tantancewa ko amincewar majalisa to wannan waje ya kamata cewa tuntuni ma an kai kotu in a kotu ta kaddama menene fassarar wannan sashi menene fassarar shi da in aka haɗa shi da tsarin mulkin Najeriya domin duk takaddamar nan akan sashi na ɗari da saba'in da ɗaya ne na kundin tsarin mulkin Najeriya da sashi eh, na biyu cikin baka na uku na ita dokar da ta kama hukumar EFCC da sashi na ɗari uku da goma sha takwas na kundin tsarin mulkin Najeriya da sashi na shida na dokokin ayyuka a Najeriya duk a ɗauke su a je a gani shin waɗannan dokoki akwai inda suka yi karo da juna akwai neman fasara a kai akwai menene ma tasirin cewa tabbatar da mutum wannan mun aro ne daga ƙasar amurka muka duba ƙasar amurka da ƙasar eh, ingila duk suna da wannan abu da ake ce musu confirmation wato tabbatarwa menene ma'anar wannan confirmation din kotu ce take da izini wanda cewa sashi na ɗari biyu da talatin da biyu da kundin tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa in akwai takaddama kan wani abu da ya shafi tarayyar Najeriya ko ko ya shafa da jihohi ana zuwa kotun koli ne don ta yi fassara kan wani doka da ta shige duhu ko kuwa wata gaskiya da ake nema abu ne mai sauƙi mun gani a baya Jama'a kar da a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI a shirinmu zagaye duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Yanzu kuma sai a jamhuriyar Nijar inda wani rahoto da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen duniya Oxfam da Sharpa suka fitar wanda ke bayyana cewa ba wata riba da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke samu a cinikin ma'adanin karfen uranium da kamfanin Areba na kasar Faransa ke fitarwa daga kasar. Duk kuwa da cewa bangarorin guda biyu sun tattauna tare da sabunta yarjejeniyar da ke tsakanin su ta wannan bangaren. Kungiyoyin masu zaman kansu sun kalubalanci kamfanin na Areba da kuma gwamnatin jamhuriyar Nijar su fito fili su bayyana wa duniya kudaden da ake samu a wannan ciniki na karfen uranium. Rahoton ya ce a tsakanin shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015 kudaden da jamhuriyar Nijar ke samu daga uranium sun ragu ainin da kimanin euro miliyan 15 ba tare da wani dalili ba. Dr. Sani Yahiya mai sharhi ne kan lamurran yau da gobe a kasar ta jamhuriyar Nijar ya muna tsokaci. Wannan al'amari ai babu mamaki bisa gare shi idan a tarihin kowa ya san yanda ƙasar Faransa ta yi mamaye duka arzikin kasashe wanda ta mallaka a can da don haka kowa ya san ga halin yanzu yadda ake cikin ma'amala tsakanin Nijar da ƙasar Faransa kan bisa wani harkar iko kan bisa harkar wani abubuwa duka komi ya zama ne bisa da harka abin da ya shahi Iranium din Faransa dama tana cutar mu bisa da irin wannan al'amari duk wani talauci wanda muke nan gare shi Nijar ɗin ga duka ba a ba ƙasar Nijar hakkinta bisa ga wannan dukiya ga wannan arziki da ƙasar faransa take ta zuwa jewa take sace ma 'yan nijar allah ya sa yanzu ƙungiyoyi kamar su oxfam ƙungiyoyi da dama dama nan ƙasar mu nijar kai ko waɗanda suke bisa iko an sha kira bisa ga wannan cewa a zazafa labari a zazafa zance a zazafa sa hannu wanda an kai na yarjejeniya na raba kaso tsakaninmu da faranshi kowa ya san cewa habbata da yanzu wannan abu yana kawo cikas ba dan kun ba dan saboda kasar faransa ta mana katutu ta mallake duka al'amarai na abubuwan da ya shafi nijar duk talaucin mu shina basu da irin wannan al'amari. Dr. Sani Yahaya wasu za su yi mamaki yaya za a ce ƙasa mai cin gashin kanta kamar jamhuriyar Nijar. A ce kuma wani kamfani mai zaman kansa ba ma gwamnati ba ya juya ta yadda ga dama? Ai, akwai matsala guda matsalar da kace bisa harkar 'yanci. Akwai 'yancin anya a halin yanzu an aka tsaya an ka bincika gwa da gwa mutum ya nazarta diba ya gano cewa yankin nan a baki yake ko a takarda. Muna ji ana cewa le Niger etempe yi suveren ƙasa ce mai cin gashin kanta da walwala ta fuskar da ya shafi tattalin arziki da komai. Amma ya aka yi kuma wannan al'amari ke ci gaba da kasancewa kamar eh, ana mulkin mallaka. Ko ina haka yake rubuce ko a majalisar ɗinkin duniya haka yake rubuce amma ga tahiya da al'amarori ai ba haka bane kowa ya san da ba ma da yanci babu wanda ya isa ko yana iko shi bugun gaba ya ce ƙarya ne Ba ya harakoki tare da faranshi ya ga yanda ikon ce zai ƙarya ba Nijar ne ba kaɗai duk ƙasashen da ƙasar Faransa ta mallaka duka suna cikin irin wannan al'amari duk wannan abubuwan shine ba mu da yanci kata'in na gaskiya a rubuce na yake duk wani ɗan siyasa duk wani wane ne duka gewaye-gewaye duk da kai da wani kuzari da ka ɗauki iko da ka diba za ka gano cewa da ina idan ka ce kai kana tsayawa ka juya ma faransa baya za ka zama matsaloli iri-iri wanda kai da kanka za ka kasa iko yadda ya kamata ai an sha shi a tarihin ce da dama waɗanda cikin ikon Nijar waɗanda sun so go juya ma ƙasar Faransa baya an san yadda suka kare Iri-iri kowa yana ganin yadda abubuwa suka wakana. kenan ya zama cewa da ba ce bisa na yanci shine babban matsala don haka in ba don rashin yanci ba ina kamfani ina kasa za a cewa kamfani ko shi wannan kamfani ai kowa ya san matsayin shi ma a kasar faransa din shi kan kashi a kwanakin baya sai an san cikin wani irin al'amari ya tsoma ya cikin shi cewa da maye-maye waɗanda sun kai shugabancin nashi an same su da wasu cikasoci bisa wani abubuwan da harkokin da ya shafi ko wani rashawa ko wani cin aikin kenan ba dan komai duk inda gwamnati yake na Afirka inda suke wasu abubuwa haka suke taka rawar su yadda su ga dama ba dan komai dan san mulki ne. Dr. Sani ina mafita a nan gwamnati ce ko kuwa 'yan ƙasa tunda an ce kamfani ne a Reba ba gwamnati ba. Ya lamarin zai kasance a warware shi. Inda an ka hau nan ake sabka ya zama cewa gwamnati ita ce ke da wannan yanci babba kuma da wannan babban nauyi cewa ta fi goma 'yan Nijar 'yancin su wanda ya shaho mu'amalar mu da ƙasar Faransa. Amma mahita sai mun yi roƙon Allah, Allah da ikon shi ƙasar Faranshi ana siyasa kirki kamar dimokuraɗiyya. Akwai waɗanda in sun ci iko suna kwatanta cewa da su za su ba mu yancin mu babu ruwansu da wani sa hanyoyinsu ko sa kusan, ko kuma su tsoma hannunsu cikin mulkunan mu ko cikin yadda muke kiya da tattalin arzikin mu duka kenan mu muna fatan waɗannan waɗanda za su cin iko ƙasar faranshi su san cewa da mu muna goyon bayan su ƙari bisa ƙari wanda za su ba mu yancin mu wanda za su juya ma afirka baya wanda babu ruwansu da tsokane-tsokane da sai sun ɗauko mutunan su san aza bisa mulkin mu kenan mun fi so a bar mu mu tafi mu yi rairaye mu tashi har mu faɗi mu koma a bar mu mu je da kanmu yanda muke sauran kasashe suka tafi har suka ci gaba haka mu ma ya kamata a yi mana muna goye ba mu zuwa ko ina da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin malaman da suka tofa albarkacin baki a cikinsa kama tun daga kan malam aminu umar na kwalejin fasaha da ke jihar kaduna a tarayyar najeriya da Profesa Mustapha Osoji, masani dokoki a ƙasar ta Najeriya, sai kuma Dr. Sani Yahaya, mai sharhi kan lamurran zamantakewa da siyasa a jamhuriyar Nijar. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamuhuta lafiya.